Saira Movies ke gabatar da kasaitaccen shiri mai dogon zango. Labarina. Na lura kana ja min ƴata zuwa ga wani fage da na hana ta ta shiga. Da Allah karka ƙara zuwa. Labarina. Laila tana da komai. Babu abin da ta rasa. Ni kuma bani da komai sai kai. don Allah kada ka ɗauki abin da nake da shi kaɗa mata yaushe Najeriya za ta gyaru yaushe ne za a rasa wanda ya fi ƙarfin hukunci yaushe ne mara ƙarfi zai ƙarfafa da ƙarfin gwamnati ki je ki same shi ki gaya musu cewa ba a son sa sannan kuma kada ƙara zuwa gurin ki kuma ba za ki aure shi ba dan ya ce sai kin zaɓa shi ubanki ne magana ne daga wurin wacce aka yaudara zuwa ga wanda ya yaudare ta wannan magana tana nuni da cewa kana da budurwa a makarantar nan ka boye mu ki ba hankali san ki nake yi ko wani sake ganin ki da shi sai na kashe shi ya daɗe ya sanin ki mace duk lokacin da yake buƙatar wani abu kina zuwa gona sai kwanta da ke baki duk abin da yake so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gara ki faɗa yanzu ki bari sai bayan na nakasa ta sannan. Wallahi Talatu ba za ki bar duniya ba sai ki mutuwa wulakanci. An yi bincike. An tabbatar mana cewa yaron nan mahaifiyarsa a yawon banza ta same shi. Wallahi tun da nake wani namiji bai taɓa riƙe na da sunan iskanci ba. Ki bari ki ji in ga miki. Ba ki da tabbacin zaki bar nan gurin ba tare da mummunan rauni a jikinki. Ka kamance gidanmu duk 'yan daba ne. don hakan aka zage ka abin yake min zafi yin biyayya ga mama ba abin da ya dace ba ne ina nufin yin biyayya ga Allah shi ya fi dacewa bari na mai kunshe da sarƙaƙiyar cin amana yaudara mutum gwila mutulci hargitsi ba kayi tsaka mai wuya da kuma nadama labari na dan uwanta ne me kika gani na kamar akwai yanayi yanayin gari ba na ga ba daidai ba kenan idan na auri presido wallahi sai na kashe shi a na da murja ba a tuntube ne ba ba da zan haife ka ban tuntube ka ba me yasa baka yi min korafi ba sai akan aurenka ka je ka zauna ko in tsine ma munafuka kawai yanzu koranki ba za ki iya bayarwa akan mahaifiyarki ba ki wace irin yarinya ce wacce ba ta da albarka sarkin waka Nazir na gaji a karatu ah! ka san girman mahaifiya ko a rayuwa yadda ita ma ta sa ka kai kwanan bakin ciki gara ita ma ta yi na yi ƙarya ne sai na kafta miki wallahi tunda kika fita min labari da tsara ibrahim burgewa shiryawa da zero sarkin waka tare da nasifi asinani labari da umarni malam aminu tsira ina son sumayya kuma zan aure ta nan da wata uku to banda abin ka bawan allah haka ake yin aure ni haka zan yi nawa labari na labari na